kamar yadda shek adam muhammad albani zai ba da sanarwa ya insha Allah zai rufe tafsiri to ba tare da wani bata lokaci ba za mu tafke sai zuwa ga program ɗinmu insha Allah da farko za mu kira shi mai mala abubakar abdullahi da zuwa ɗan buɗe man da karatun alfawani sheikh bismillah الرحيم آه، أقرأ بالرواية قالون عن نافع أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسري هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العباد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمني وأما والسماء إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانني كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبه وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤمنة الصلاة الحمد لله الله أكبر Malam Bakar Abdullahi Allah ya saka da alkhairi za mu sake jin karatun alkur'ani daga bakin Malam Abubakar abinda Abubakar Ibrahim Sheikh bismillah mala abubakar ibrahim na nan أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند إلى الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبداً لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Allahu akbar Allah ya saka da alkhairi jama'a ku ya guri kun san watan alqur'ani ne watan ramadan to za mu ta can kira'a kafin malam ya ya iso insha Allah wanda za mu kira na gaba zai zuwa mana tsayar Qur'ani shine malam Abubakar Sadiq Bamu malam Allah

ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات الأولى الرحمن على الأرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأكفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كسوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاقلعن عليك إنك بالواد المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أكفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى الله يسعدك على الخير مالا بكر za mu saurari za mu saurari ɗan kalmomi minti biyu zuwa minti uku daga bakin sheik musa khalid malam bismillah أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه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 assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu muna ƙara jaddada godiya ma Allahu tabaraka wa ta'ala mai kowa mai komai wanda yake da iko akan dukkan komai da kowa wadda bisa zaɓinsa da ƙaddarawarsa ya ja tsawon rayuwarmu zuwa ga wannan yammaci na ashirin da shida ga watan Ramadan hijirar manzan Allah Muhammad sallallahu Alaihi wasallam daga birnin Makka zuwa Madina yau tana da shekara da ɗari shida, wadda ta zo daidai da rana ta ashirin da shida ga watan uku miladiyar haifuwar annabi Isa ɗan Maryam in saha shekara biyar. a yau Allah tabaraka wa ta'ala ya haɗa mu a wannan masallaci mai albarka a kuma cikin wannan anguwa mai albarka a cikin wannan gari namu mai albarka a kuma daidai wannan lokaci mai albarka tare da mutane masu ɗumbin albarka muna roƙon ubangiji tabaraka wata ala ya ƙara mana albarka ya lulluɗe mu da rahamarsa ya yafe mana dukkan zunubanmu ya shigar da mu gidan aljanna mun haɗu ne a wannan majalisi ba don komai ba sai don taya ɗan uwa murna da farin ciki da Allah tabaraka wa ta'ala ya ba shi iko ya gabatar da darussa masu tsada a wannan majalisi tun daga farkon ramadana har zuwa wannan rana yau kuma za a rufe wannan darasi da ake yi a wannan guri muka zo mu taya shi murna na ba na ainihin goyon baya da ubangiji tabaraka wata'ala ya bashi muna roƙon Allah ta'ala dukkan abin da ya karantar bayin Allah daidai Allah ya masa sakayya da gidan aljanna kuma duk waɗanda suka samu dama na halartar waɗannan darussa muna roƙon ubangiji ta baraka wa ta'ala dukkan abin da ya zo na umarni a cikin darussan Allah ya ba su ikon aikatawa dukan abin da ya zo na hani a ciki muna roƙon ubangiji ta baraka wa ta'ala ya ba da ikon kiyayewa ba komai zan faɗa ba a wannan majalisi na zo ne saboda ainihin bin umarnin ɗan uwana domin jiya na bar tafsiri na na tafo don in kawo masa ziyara amma akwai abin da ya same ni wanda ban ji daɗi ba domin kwamandan hizba da kwamiti suna gani na zo ba su ce wa ɗan uwana na zo ba har aka yi darasi aka tashi sannan daga baya da na zo mu gaisa ya ce yanzu ka zo ne na ce masa na jima gaskiya ban ji daɗi ba amma ina fatan Allah ta baraka wa ta'ala ya yafe mana dukkanmu baki ɗaya bisa ya ce min na zo a daidai don gobe za a rufe tafsiri wallahi shine abin da ya kawo ni saboda haka ina mar fatan alkhairi su ma kwamati ina musu fatan alkhairi dukkanmu ina fatan Allah ya sa muna daga cikin waɗanda Allah ya ‘yanta mu. Na zo ne don bin ayar tabaraka wa ta'ala yace, ya ce, Wasari'u ila magafiratin min rabbikum wa jannatin ardu has samawati wal ardu uiddat lil muttaqin sai ce allazina kuna fis ra'i wad ra'i wal kazimina al ghaiza wal afina anin nasi wallahu yuhibbul muhsinin wannan shine dalilin da yasa nazo سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام Allah ya saka da kai Allah ya saka da kai Allah ba da ladan zumunci Allah ba da ladan ziyara eh, ba tare da wata lokaci ba sam ya riga ya tafi za mu kira ba tare da ɓata lokaci ba sam ya riga ya tafi za mu kira ɗaya daga cikin memba na kwamiti na midiya eh, salim bashir baban maryam wanda zai zai ba mu labarin ba'asin ayyukan midiya da kuma wannan ɗin marayu ma'am bashir eh, salim bashir ba marar bismillah tana da minti biyu بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kamar yadda baba ibrahim ya faɗi cewa minti biyu ba zai yi ne jawabin godiya a madadin midiya ba sannan kuma na faɗi aikin midiya a cikin minti biyu ba <laughs> to alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin ah, muna godiya ga Allah subhanahu wata'ala da ya ba mu auren rayuwa muna gudanar da irin wannan ayyuka a wannan wurin mu ta kowane fanni Allah ya karba mana ah, godiyanmu ta biyu shine ga su malamanmu da suke ba da gudumawa na jagorancin sallah da karantarwa a wannan masallacin malaman namun nan kullum na zo bayani ya kamata a sani ba guda ɗaya ba ne sai dai illa iyaka suna da shugabanni kuma akwai tsari akwai shi chief imam na wannan masallaci namu shine sheikh malam adam albanin gombe wadda shine yake tafsiri a waraka kuma shine wadda zai rufe wannan karatun yau insha Allah bayan sa akwai malamanmu irin su dr talle wanda a yanzu haka baya jin daɗi amma ya samu sauki muna masa addu'an Allah ya ƙara masa lafiya akwai malam Ahmad ko kuma Dr. Ahmad shi ma ɗaya ne daga cikin mu na juma'a wannan masallaci yana ba da karatu a wannan masallaci tafsiri ma mata da safe Allah ya saka masa da alheri akwai malam murtala ko kuma sheikh murtala shi ma ɗaya ne daga cikin mu na wannan masallaci kuma yanzu haka shine limamin masallacin masjina umar hawawu Allah ya karba masa akwai kuma limamanmu na kamsa salawat kamun aje wannan limamanmu na kamsu salawat muna da manya-manyan malamai kuma matasa ga sunan a nan da ya kusa akwai shi malam famasi yana zuwa yana ba mu gudumawa sosai a wannan masallaci Allah ya saka masa alheri ga babban malaminmu kuna ganin sa alarama yana zuwa ya tafsiri a wani su gurare alfullati babban malami ne kwarai da gaske kuma shine na'ibi na masallacin mu na can masjid umar bin kaddaf Allah ya saka da alheri alarama akwai limamen mu na kamsu salawat akwai wanda gaskiya na jinjina masa wannan wannan ramadan din daukan hufe gaba daya shine pharmacy malam malam yusuf ba karamin gudumawa ya bara wannan masallacin ba bana kuma ga alarama wanda suke tare da malam ahmad shi ma Allah ya saka masa da alheri da eh, malam malam abakar malam abakar salebo Allah ya saka musu da alheri wai nan malamai namu muna musu addu'a Allah ya ƙara musu imani Allah ya ƙara musu albarka ya ƙara musu tsawon rayuwa Allah ya saka musu da alheri illa iya abin da zamu ce kenan ba abin da zamu iya biyan sai dai mu ce Allah ya saka musu da alheri akwai wanda ya asasa masallacin nan ba za mu manta da shi ba shine baban mu ni kuma mai gida na kuma baban mu Allah ya ji kansa da rahama Abubakar Arabi Allah ya saka masa da alheri akan wannan Allah ya karbi wannan ayyukan ya sa masa a mizanin ayyukansa Allah ya haska kabarinsa Allah ya gafarta masa akwai sai kai hakuri ba <laughs> abu godiyar nasara da yawa <laughs> eh akwai bayin Allah da yawa da gaskiya akwai ma'aikatan masallaci akwai yan midiya din gaba ɗaya musamman shi alkadimul islam wallahi da yawa mutane ba su fahimci irin yadda wannan bawan Allah yake ba da lokacin sama wannan masallacin ba shi ne yake jagoranta yadda ake harkar itikafi shi ne duk abubuwan da malam yake so a yi masa rubuce shi yake yi shi ma haka ya ajiye aikinsa wannan ramadan ɗin da kuke ganin sannan shi ne baba ibrahim allah ya saka masa da alheri akwai sauran yan midiya da shi komanda shugaban mu baya nan shi yasa ma nake wannan magana inda yana nan da shi ne zai gabatar da wannan abubuwan to gaskiya akwai laruri yau din baya nan allah ya saka masa da alheri irin su manaja duka akwai sarkin ayyuka kamun mu je sarkin ayyuka akwai social media wayannan mutanen allah ya saka musu da alheri to wannan shine structure na masallacin mu yanzu mu dawo kuma wanda su ba su da alaka da structure na masallacin mu amma ba karamin gudunmawa suke bamu ba za mu dawo yadda suke yada karatun malaman mu musamman akwai karatun mu da ake karatun malam da ake sa radio vision sanato saidu alkali ne yake yake sponsoring wannan Allah ya saka masa da alheri muna godiya kwarai da gaske domin duk wanda zai zo ya dauki karatun malaman mu yada to gaskiya wannan namu ne kamar yadda malam kullum yake cewa naka sai naka Allah ya saka masa da alheri akwai akanta general wato aminu yugu da kenan shi ma ya ɗauki nauyin sa karatunmu a rediyo amana allah ya saka masa da alheri akwai kuma yayanmu jalal arabi wato former chairman na na wannan kenan na nakon to shi ma ya ba mu gudunmawa ta fiskoki daban-daban ya ba mu abinci a masallacin na an raba ma'aikatan masallaci yana saya mana mai duk mai nan da kuke ake amfani da shi a ramadan nan shi ne yake sponsoring wannan kuma ba yau ya bara ba sannan kuma gashi nan karatunmu da ake sawa na malam albani tv shi ne yake ɗaukar waniya allah saka masa da alheri allah saka masa da alheri to daga cikin ayyukan mu kadan an ce babu lokaci so gaskiya ba za mu fada da shi za mu yi bayani shine babban abin da muka yi a cikin wannan wata na ramadan nan kun lura malam ya ba da ya mukaddar an cewa a nemi taimako domin taimakawa marayu kuma aka samu kuɗi wajen kusan miliyan ɗaya muka ƙara da wani kuɗaɗe suke kirmu muka raba marayu da kuma gajiyayyu wajen mutane 120 gaskiya details din ba za mu iya mu sona mu yi bayani ba domin babu lokaci Allah ya karbi wannan aikin ya sa muna a mizanin ayyukan mu kuma abin da ya burge ni ɗaliban da suke zuwa karatu da mafi rinjaye su suke bada wannan gudunmawa wani naira ɗari wani naira ɗari wani naira ɗari biyar Allah ya saka muku da alheri Allah ya muku albarka Eh. Ah, banda wannan kamun a zuwar madan dama akwai wata kokari da muke so mu yi na sa bata a wannan masallaci namu kusan yanzu masallaci yana buƙatar gaskiya a sa bata to tun lokacin da muka kaddamar muna neman taimako cikin ikon Allah akwai wata baiwar Allah ita ta fara bamu gudumawa tana damun kullum in malam ya kaddamar da wani neman taimako to ita ma wannan bayar an tana gaggawan taimakawa ta bamu dubu ɗari hudu tana can tana tana saudiya ne bayan ta sai aka samu wannan bawa allah da zai mana karatu da sauti na ko na jabir ne ba yana kira sunansa ba eh yawwa gashi nan matashi malamin mu shi ma ya bada guduma na dubu ɗari biyar shine abubakar famas Allah ya saka masa da alheri akwai mu da suki shi kuma ya ba mu wayansu daga cikin batura da kuma panels domin dai a yi wayannan abubuwan amma dai insha Allah kofar tana buɗe na ci gaba da neman wannan taimakon domin masallacin babba ne wannan kenan a wannan bangare to harkar marayu nan za mu ci gaba da neman taimako domin akwai yanzu haka mun riga mun yi profiling din su kusan mutane bangaren marayu guda hudu wanda za mu dinga taimaka musu imma wata wata imma every quarter to kaga za mu dinga neman wannan taimakon from time to time mun sha faɗa nan muna da account guda biyu akwai investment account akwai kuma foundation account investment account ɗinmu muna da kuɗi kusan sama da miliyan ɗaya muna business kusan yanzu hakan nan akwai wanda muka bashi kuɗi kusan miliyan ɗaya yana juya mana kuma wallahi mafi rinjayen lokaci ya kawo mana riban dubu ɗari wani lokaci ya kawo mana riban dubu saba'in wani lokaci dubu ɗari Allah ya saka masa da alheri to wannan kaɗan kenan muna fatan wannan business ɗinmu nan ya haɓaka domin ya zama cewa mun tsaya da kanmu to saboda haka a kofan neman taimakon na abinda na manta akwai da masu ke mana yanzu akwai wani mai madina kowane wata sai ya bamu dubu goma sannan ba za mu faɗa ba a cikin yan kwamiti ɗin wanda suke magana nan su ma akwai wanda kowane wata suna sa dubu goma goma amma gaskiya ba sai an faɗa ba to kar ku ɗauka cewa ma'aikatan nan suke zuwa mu ma muna ba da gudumawa musamman wani su bayan Allah ba yana kira sunan su ba Allah ya saka da alheri zan saya a nan gaskiya Allah ya saka da alheri muna godiya muna godiya Allah ya karbi wannan ayyuka assalamu alaikum wa rahmatullah MD Allah ya saka da kai a gurguje za mu kira eh, a gurguje za mu kira chairman namu na masallaci na wannan masallaci babanmu baba da malala zai zo ya dan mana jawabi a taƙaice baba bismillah ba ba أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين منا godiya غا الله Ubangiji wanda ya raya mu kuma kai ga wannan lokaci na 26 ga watan azumin 1446 after hijiyar manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama daga makka zuwa madina wanda ya zo daidai 26 da watan uku 2026 after ad after mutuwan annabi isa yau babbar rana ce kwaye da gaske da allah ta rama a wannan waje suna kuwa ƙara roƙonsa da kama a wannan lokaci a wannan lokaci ya ƙara mana lafiya da zaman lafiya ya ƙara mana rayuwa mai albarka ni jawon da bayanin da zan yi ba mai yawa bane ba illa kawai tuna da shi wanda ya sa wannan waje shi ne wanmu rayaya rabi wanda akwai muke tare da shi wanda allah ba shi iko yi wannan matsalashi na rukun allah na wa ta'ala da shi da dukan wanda suka bashe mu jam'i ba ke yadda shi haka iyayenmu da yan uwanmu wasu gabashenmu Allah gabata musu da gabata wa iyayenmu mu kawai mutu mu ta zo Allah ta mu shiga imani Allah ta ramu su aljannan firdausi a ɗaya daga cikin abin da kuma zan yi shi ne duniya ga irin yadda harin take na a kowane gida in ka je yanzu kamar zaman da can can can can lokacin da aka fi yan mata sai a bin su aka zo zamanin mu yarinya in tashi sai ga yayin ta da manema uku hudu biyar sai ga yake ba daya yanzu kuma mun zo ga lokaci ga yan mata ko kowane gida ka je ba manema ba ma aurata muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ka taimake mu ya kawo musu ma'aurata Allah kawo musu aurata Allah in kawo babu wanda ya hana in kashe kuma abin sai kasance ya Allah ka musu ma'aurata Allah ka musu ma'aurata Allah sa mata su yi daraja Allah sa mata su yi daraja ina kuma muna kuma roƙon Allah ubangiji ya sa ya'ya mai jikokin mu wanda suke makaranti su sami ilimi na gari muna roƙon Allah ubangiji madauki sarki ya sa ya'yan mai da kuma ayyuka don a yanzu ɗaya daga problem da muke da shi shine rashin aiki da lokacin zamaninmu in kai ilimi ɗan kaɗan aiki yana jiranka yanzu kai digirgirori har da kalmar dokta babu ayyuka Allah ka musu ayyuka na gari Allah ka musu ayyuka na gari Allah ka buɗe ayyuka na gari wanda suke cikin aiki ya Allah Allah ka kyauta musu ayyukansu Allah kare musu mutunci kare musu ayyukansu Allah ka kare musu ayyuka kare mutuncinsu ya Allah kuma muna roƙonsa yadda ya kama a wannan rana har mu fara wannan azumin lafiya Allah ya nuna ƙarshen sa lafiya Allah ya nuna ƙarshen wani Allah karbi azumin Allah karbi Allah karbi addu'o'in Allah dai ta da Allah ya tuka dai Allah ubangiji ka sai maka Allah sa mu cika da imani wannan shine ya kai jawabi na tara kuma ya malamai Allah ka taimaka mana mun gode Allah saka ma da alheri mun gode mun gode mun gode Allah a gurguje za mu kira eh, Sheikh Usaimin Albani ya zai mana kira da minti daya insha Allah Usaimin bismillah Usaimin bismillah Yana zana zana أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمد مدن عينيك إلى ما متعنا بهم أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين كما أنت أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين صدق الله الله يساك da alkari Fauzan bismillah sai ma baka minti daya Sheikh Fauzan bismillah rahman أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد إذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن حملته أمه وهنا على وهن وبصاله في عامين وبصاله في عامين أن اشكر لي ولوالدي إليها المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعهم فينبئهم بما كنتم تعملون صدق الله العظيم Allah ya saka da alkari wannan yaron malam Sheikh Albani ne su ba mu karatu malam ya ba mu karatu malam ya ba mu dukiyar shi a masallacin nan babu maryam ka kuskure ko akwai abubuwan da baka wara ba to abubuwan da na dawo akwai wani abubuwa guda biyu wanda ya kamata a ce a rana ba lokacin nake bayani ba san cewa shaman namu na masallaci na shaman namu na bawar akwai babun mu shi yana tare da mu shi ne malala kuma shi ne ciyaman ɗinmu a kamar akwai kuma sauran iyayenmu da suka riga mu gidan gaskiya kamar shi ciyaman namu na biyu shi ne alhaji amur e haruna shi ma allah ya gafarta masa kamun nan kuma shi babanmu ya zai takin Ova, to ni ban san ya iso ba to gaskiya muna masa maraba da zuwa kuma mun ji daɗi da ya halarci wannan program ne na biyu akwai wani abubuwa wadda gaskiya ya kamata a sani wadda na faɗe su a wasu gurare musamman a wurin su manyan su board members din na gaya musu wayannan abu mafi yawan su na gaya musu a muna jin daɗin abin da shi chief imam na wannan masallacin yake mana ba karamin gudumawa yake ba mu ba gaskiya da social media da ita media din karan kanta wallahi malam yana kokari kowane wata yana ba mu kuɗi kuma nace kuɗi gaskiya masu masu nauyi ba kuma yanzu ya bada karatu gaskiya wannan nuru ne ala nurun Allah ya karba masa Allah ya saka da alheri Allah ya sa dukkan mu yi koyi da irin wannan eh domin wannan harka na taimakawa addini nan ba maganan kana da shi bane kana da shi ko baka da shi ba a barka ba sai kai liyunfik zufatin min sa'ati man kudira alaihi rizqu falyunfik ima ata haka ne ko Allah mana na ji ayan da to saboda haka kowa ya kokari ya dinga bayarwa gwargwadon abin da kake da shi in Allah ya hore ma dama malam tun da jan din ma yana bayarwa to kuma yanzu Allah zai zo ya budi kuma sai yana bayarwa da yawa kuma muna kyautata son Allah zai ci gaba da ƙara masa dukkan mu Allah ya ba mu ikon ba da gudumawa mai tsoka wannan masallacin Allah ya sa kuma ya zama ni na fi kowa ba da gudumawa wannan masallacin domin a nan ka ina fatan Allah ya sa in sama da shi malam na yi masa fintikau a wannan taimakon assalamu alaikum wa rahmatullahi wa alaikum rahmatullahi wa barakatuh eh, eh pharmacy za ku zo za ka ma jawabin godiya minti daya insha Allah minti daya haka ba ka a bani sakon talatin kawai amma ba ga wasu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu da Allah dan yin haƙuri a dan gurguje a dan tsitsire a dafiya a a rere a shushuri a mulmule a gurguje saboda babu lokaci kamar yadda muka ce daga bakin baban maryam a madadin dukkan yan uwa da suka zo wajen wannan tafsiri muna mika godiya zuwa ga malam Allah ya saka masa da alkhairi kai dukkan duniya ma saboda gudunmawar da malam Allah yake bayarwa in an ce za a ware minti goma ma a yi bayani ba zai isa ba mu shaida ne malam zai ba da karatu kuma zai ba da kuɗi malam Allah ya saka maka da alkhairi kuma Allah ya wuta mana irin ka cikin al'umma mu shaida ne guduma da ke bara a wannan masallaci a wata ko mai digiri baya ɗiban wannan kuɗin mu mun sani wannan da mun shi annabi ya ce dalla da kuɗi a hannun mutumin kirki ya ba da karatu kuma ya taimaka ni din nan an lokacin da malam duk wata yake min salari naira dubu hamsin ni din nan da kowa gani Allah ya saka da alkhairi to ban san yanzu kuma me yasa ya daina bani ba <laughs> wasu alaikum <laughs> za mu kira mai kujera mai waje shek adam muhammad albani ya zo rufe mana da sauran bayanai mu alaikum kafin na fara magana shi shi malam sadin manyan rigunansa ne suka tona mara asiri <laughs> dan na tunanin almajiri nake taimakawa sai daga baya na gane ashe ashe mai kuɗi nake taimakawa <laughs> manyan rigunansa ne suka tona masa asiri to Allah shi da mu بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف wa والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادات التابعين والعلماء الآملين ولأئمة الأربعة المتجهدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu Allah ya muku albarka gaba daya duk Allah ya sa ku zama biliyoniyoyi gaba ɗaya Allah ya kawo muku kuɗi gaba ɗayanku kuɗi masu nauyi masu ma'ana gwagwaren cikinku Allah ya auren mun da su kafin ramadan masu aure guda ɗaya Allah ya ƙara musu eh to na hannun hagu sai ya haƙuri <laughs> Allah ya amsa wannan addu'ar a kansa shi ma daga nan zuwa ramadan mai zuwa insha Allah ta'ala Allah ya karaba mana ayyukanmu yan uwa maganganu suna da yawa amma gaskiya zan yi kokari na takaita saboda lokaci ba za mu so mu wuce asalin lokacin da muka saba yi da al'umma ba saboda yanayin shan ruwa da kuma sauran abubuwa bangarorin godiya na zai zamanto kamar haka na farko godiya ga Allah subhanahu wataala wanda cikin iyawarsa da baiwarsa da falalarsa da alherinsa ya taimake mu ya ba mu dama ga ɗan ƙaramin abin da muke da shi ilimi muke karantar da al'umma muke kuma gudanar da harkoki na addini wannan ba mu kasance masu samun haka ba ba dan Allah madaukakin sarki ya kasantar da mu haka ba wa ma kunna li nahtadiya laula an hadana Allah ba mu kasance masu riwa zuwa ga haka ba in ba dan Allah ya shirye da mu ba muna godiya ga Allah da ya ba mu wannan dama Allah ya ci gaba da mu dama ta ilimi da kuma ta dama ta dukiya domin ganin cewa mun taimaki wannan addini daga nan har ranar da zamu koma zuwa ga Allah abu na biyu ina addu'a ga mahaifina malam Muhammad Murtala Allah maɗaukacin sarki ya gafarta mishi Allah ya jikansa Allah kai haske da rahama kabarin shi domin ba dan kasancewar haihuwata da yai ba da kuma tarbiyyar da ya bani daidai gwargwado da ba a samu wannan alkhairan daga gurina ba saboda haka babu wani mutum da yake da alheri a kai na da ya wuce shi a matsayinsa na mahaifina muna addu'a Allah ya gafarta masa kwanan nan na je garinmu na gina masallaci a kusa da gidanmu wanda da sadakatul jariya zuwa gare shi muna addu'a Allah kai masa har cikin kabarin shi Allah ya sa ya samu ladan wannan akwai mahaifiya ta wanda ita kuma tana nan da ranta sai dai kuma ba ta da lafiya muna buƙatar a samu addu'a Allah ya ba ta lafiya Allah ya ba ta lafiya Allah ya warkar da ita ɗawainiyar da muke yi da ita Allah ya sa ba abin za muke yi ba Allah ya ba mu ladan wannan ɗawainiya ya sa kuma haɗu da ita a jannatul firdausi Allah maɗaukakin sarki ya jikan iyayenmu da suka gabace mu shi ma alhaji abubakar ya yi arabi muna addu'a Allah ya gafarta masa Allah ya masa rahama Allah ya sa ya huta Allah ya sa aljanna ta zama komai shi Allah ya haramta wutacin naman jikin shi abin da ya bari na zurriya a cikin iyalansa Allah ya saka musu albarka Allah madaukakin sarki ya sa su ci gaba da gudu mawa wa wannan addini daga nan har zuwa ranar da rayuwarsu za ta kare ga baki daya sa'annan ina addu'a har ilau ga wasu bangarori kamar haka daga ciki akwai su yan bot da muke tare da su waɗanda gaskiya cikin gudanarwarsu da kokarinsu muke gudanar da wannan aiki muna addu'a Allah ya saka musu da alheri sun yi iyakacin ƙoƙari kuma suna kan iyakacin ƙoƙari wajen ba mu dama domin gudanar da ayyuka irin waɗannan wanda suka shafi hudubobi darussa alimat a sati da dai shauransu a wasu lokuta ma har da gudunmawa na kuɗi daga cikinsu akwai shi profeso ainihin wato a aliyu el allah ya saka masa da alkhairi akwai alhaji jalaluddini arabi tsohon shugaban ma'aikatan alhazai ta ƙasa Allah ya saka masa da alheri domin a bana ma ya ɗauki nauyin tafsirin nan a gidan talabijin na albani tv Allah ya biya shi da aljanna ya turo da kayan abinci an rarraba wa ma'aikatan masallaci da sauran limamai da sauran bayin Allah a wannan gari Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya biya shi da aljanna firdausi sannan ba zan manta har ilau da shi marigayi alhaji Ahmadu Haruna ba da kuma shi baban mu Adamu Malala da sauran membobi da suke cikin wannan board Allah madaukakin sarki ya saka musu da alheri gaba ta gaba a gurguje shine gaba na ainihin wato abin da ya shafi kwamiti na media wanda su ne nan su baba Ibrahim su Alhaji Muhammadu Sani Bashiru Ali su Alhaji Umar manajan alheri su ainihin wato almusanna arabi su babba ha da dai shauransu su malam mahmud arabi da dai shauransu gasu nan duk kullum muna tare da su a nan in kaga dai mutum bai zo ba to gaskiya wani uzuri ne wanda kuma kowa na iya samun sa wannan ayyuka da nake gabatarwa wallahi tallahi da gudunmawarsu ne nake gabatar da wannan aiki ni Allah ya jarrabe ni da wata ɗabi'a ba na yin abu ne kadai kuma ba na shawara ne kadai kuma ba na zartar da hukunci ne kadai duk wanda ya zauna da ni ya san cewa Allah ya jarrabe ni da wannan ɗabi'a kuma wannan abin ya taimaka min wajen zama da duk wanda nake tare da su lafiya ina da zafi kwarai da gaske ina da yaji da kake gani na fiye da yadda kake tsammani amma tsakani da Allah in ka ga nayi zafi ko nayi yaji wallahi in ka je ka bincika abin ya kai ai zafi ko ai yaji a ka wannan shine gaskiyar magana dan wani lokaci ina ganin garan dinga bayani akan kaina ko da wani bai yi bayani a kaina ba ina fata an fahimci magana so saboda haka daidai gurgudu muna tafiya da su lafiya sakamakon ni nakan ji daga gurin su, kuma su ma sukan ji daga gurina wannan kuma ita ne tafiya ta addini ku duba dai annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama yana da ikon yayi zartar da komai da kansa amma Allah ya ce masa fashawurhum fil amri duk abin da zaka yi ka dinga shawara da sahabbanka sannan kuma Allah ya siffanta shi da shi da sahabbai cewa wa amruhum shura bainahum annabi Muhammadu tsakaninsa da sahabbai shawari ne tsakaninsu haka ne ko ba haka ba kaga wannan ya nuna duk abin da zaka yi in dai zaka yi shawara da abokan tafiya to zaka yi lafiya ka gama lafiya kar ka dauka su ba hafizan qur'ani bane ko ba san hadisan annabi ba ko kuma ba su yi ilimin addini ba ka ɗauka ba su da basira yanzu idan muka ɗauki muhammadu sali bashiru ali wanda ya tashi yanzu baban maryam sau da yawa za mu zo mitin ga su baba ibrahim sun sani wallahi in ya kawo magana kwaya ɗaya sai ta binne ta kowa a gurin wallahi saboda allah mar basira na hangen me za a yi a dace ko idan ina za a yi a samu tangarɗa to suna nan tare da mu muke tafiya kowa yana ba da gudunmuwarsa ɗazu na ji ya yi addu'a ga baba ibrahim ko ni zan yi wa baba ibrahim addu'a domin wannan bawan Allah da kuke gani duk inda na shiga na fita wannan bawan Allah yana manna da ni ita kuma rayuwar nan da kake gani wanda ya matso ka ya manne ma duk abin da kace masa yana kokari ya ga yayi abin da kace ya bari yana kokarin bari yana girmama ka yana mutunta ka wallahi dole kai ma ka bashi lokacin ka haka ne ko ba haka ba dan haka masu jin haushi wallahi dai ku ta jin haushi duk wanda ga ya matso kusa da ni na ja shi a jiki ka dauka cewa shi ya riga matsowa kafin ni in matso kusa da shi wannan shine ka'idar rayuwa wanda yake zo mu tafi to tafi zaka tafi wannan kuma ya koma gefe yana surutu kai ma sai karbu da shi da haka in mutum zai tsaya ya mai da hankali akan asamin ɗin da yake kansa na addini ya mai da hankali in yaƙi to zai gani ana yi kuma wallahi babu yadda zai yi saboda haka waɗannan bayan Allah muna tare da su ko muna da alaka da su ta kud da kud da zumunci da mutunci da girmama juna da shawartar juna kuma a haka muke tafiya kuma in Allah ya yadda ba za a taba ganin matsala tsakaninmu da su ba insha Allah ta'ala wannan shine fatan da muke domin ba mun haɗu ne domin kafa wani business ba ba mun haɗu ne domin wani amfanin kanmu ba a'a mun haɗu ne domin ciyar da addinin musulunci gaba daga nan har yau tanadi har ranar da Allah zai ɗauki rayuwarmu sannan ina addu'a ga kwamiti na biyu ko in ce na uku su ne kwamitin media ko social media waɗannan karatuttuka da kuke gani duk abin da za mu yi a ni da ku babu yadda za a yi ya tafi zuwa wani guri duniya ta amfana in ba dalilin su ba a wasu lokuta da yawa bayan allah suna amfani da dukiyarsu da kuɗin aljihunsu da lokacinsu ku duba dai ku gani a ramadan din nan duk ranar da aka ce maka azumi ne za mu yi tafsiri za ka ga malam aminu a gurin ya zo ɗaukar karatu za ka ga usman mai kyamara ya zo ɗaukar karatu za ka ga da yawa daga cikinsu sun zo sun zauna in ka ga sun tashi to mun tashi shin ka taɓa tambaya ya waɗannan bayan allah suke rayuwa ka taɓa tambaya wanne sana'o'i suke yi ajiye su da muke a masallaci su zo su ba mu gudunmawa wajen yaɗa karatu me ake musu ko me ake ba su da ya iya ajiye su su wannan wallahi ba komai ake ba su ba domin in ka ɗauki ɗan abin da za a ce gashi sadata ko sakati kai da kanka an danka ma a matsayin kyauta tun tsirewa za ka da dariya ka ce malam wannan ko ka bani amma a haka suka yarda su zo su yaɗa da a wannan su zo su karantar su zo su kafa kyamara duk motsin da muka yi duk maganar da muka yi sai sun yaɗa wa duniya domin duniya ta amfana Allah ya haɗa mu da ku a jannatul firdaus ba mu da abin da za mu biya ku da yabo da addu'a da godiya shi ne kadai tsakaninmu da ku amma ba wani abu da za mu ɗauka mu biya ku da wannan aikin da kuke yi wa sunnar manzon Allah kuma wannan aikin karka jira sai an ce ma zo kai karka jira sai an ce wani gyara kaza karka jira sai an ce wani kana da matsala kaza a'a kai ka dubi makomarka wannan gudunmawa kake bawa addini a rayuwarka idan ka dubi wannan ya ishe ka ba sai an ma faɗa ba sannan ka zo ka kyauta mara ka yi karatun ka ɗauka ka yada ka gyara ka tsaftace ka jefa duniya ta amfana domin Allah ya saka ka cikin masu karantarwa na rantse da Allah kuma ba kwa na bashi rantsuwa ba bambanci tsakanin ladan da mu masu karantarwa za mu samu da ladan da waɗannan bayan Allah muke tare da su wajen hidimar addinin nan wallahi tallahi ba mu da bambanci a gurin Allah yadda suke yin aikin dan al'umma ta amfana haka su ma suke aikin dan al'umma ta amfana kenan ake duk wanda ya kyautata niyyarsa ya kyautata alakarsa da ubangiji wajen yin wannan aikin duk abin da kai malami mai karantarwa za ka samu wallahi zai iya samu ko ma ya fi kai wasa muna addu'a Allah ya tabbatar musu da wannan alherin duniya da lahira Sa'an nan bayan haka ina godiya ga wasu ɗaiɗaikun mutane a wannan guri daga cikin su akwai limaman masallacin nan waɗannan limamai idan bana nan domin ina so ku sani a cikin sati fa wani lokaci ni da wuce sau uku ko sau hudu nake zuwa masallacin nan ba in ma har yayi yawa ya kai sau hudun kenan musamman a lokutan da ba ramadan ba limaman nan su suke jan azhar la'asar magariba isha asuba su suke kula da mai su suke kula da masu sallah su suke share masallaci da su da ma'aikatan masallacin nan waɗanda suke hidimomi irin wannan ba abin da za mu ce musu da su da ladane sai dai Allah ya saka musu da alheri Allah ya biya su da aljanna ba abin da za a yi a biya su akwai sarkin ayyukan musulunci hi zan ware da ambato daban shine alhaji abdullahi anka an kallabi na amanu kawwa a ahsanu kuma eh, anka ne amma mai imani kuma mai kyautatawa kuma mai tsoron Allah muna addu'a Allah ya rage masa zafi zafin nan ya kuma ƙara daidaita tsakaninsa da masu zuwa sauraron karatu kuma muna ba ku haƙuri akan yanayin anka ni a hakan ina jin daɗin kayana ina fata an fahimci magana ina jin daɗin kaya na don haka in za ka girmama ni ka girmama malam abdullahi domin shi ma abin da yake ba cin mutunci ba ne ga mutane yana ƙoƙari ne ya ga cewa an mutunta da'awa an mutunta masu da'awa irin yadda wasu suke kewaye mu in an tashi mutum ya zo ba kunya amma da tsoron Allah ya tare kai ce sai ka bashi fatawa a bakin mota na fata an fahimta ko sai ka saurare shi ko sai ya kaji daga gurinsa mana abdullahi yana kokarin tare waɗannan wallahi ni bana ganin laifinsa domin ni a ɗabi'a ta ban iya daka mutane tsawa ba duk yadda kake ganna da zafi akan mimbari ko in ta hada mu da kai mu rikice wallahi in ka zo ka tinkare ni kuma bana iya koran mutum a gaba na ban iya ba wallahi nayi nayi na koyi abin in ka zo in warta ka kai tafi gaba na guri sai za ka ko sai anan ko kuma sai na abin ba zan iya ba wallahi ni ban iya ba wallahi to shi malam abdullahi yana ƙara rage min fureda daga irin waɗannan abubuwan abinda ni ba zan iya ba zai ɗanyi ka gani na sha ko ba haka bane <laughs> Allah ya saka masa da alheri Allah ya biya shi da aljanna ba zan manta ba da ainihin wato waɗanda suke kawo mana gudunmawa a wannan masallaci na farko dai masu mu man fetur akwai gidajen mai daga cikinsu akwai mega ko sannan daga cikinsu akwai gidan man ina ne dan marna waɗannan bayan Allah suna kawo mana litoci na mai diyan da mannan ke tsada amma Allah haka za su ko jarakuna su turo mana mu zo mu zuba domin yin karatu Allah ya biya su da aljanna sai dauki Allah ya saka musu da alheri ba zan manta ba da mata na na aure Allahu akbar ala ramma tunda kun ji kuma kabbara ala ramma ya mun kabbara ai yawa mata na na aure Allah ya saka musu da alheri su suke shirya ni su kimtsa ni su saita ni su gyara ni su kwantar mun da hankali su sannan sai in zo ni kuma sai in gabatar muku da karatu domin addu'a Allah ya saka musu da alheri Allah madaukakin sarki ya ji kansu da rahama tun kafin su mutu iyayensu da suka rasu Allah ya ji kansu waɗanda suke da rai kuma Allah madaukakin sarki ya ainihin wato raba su da su lafiya sannan akwai mamata abin nan mamata ta uwar waɗannan yaran da suke wannan karatu malama rabi'atu abdullahi Allah ya gafarta mata Allah ya jikanta da rahama Allah ya kai haske kabarinta jiya da ɗanta ya turo da naira ɗari a saka ta addu'a wallahi abin san da ya burge ni ba ni na saka ke ba ba ni ban ma san yayi ba kawai sai na ga baba Ibrahim ya turo cewa Usaimin ya ce a saba masa addu'a ya bada naira ɗari na ce to alhamdulillah yara kun fara hawa kan hanya kenan insha Allah ta'ala ka san akwai abin da za a yi kaman shiri ka ce je ka yi kaza ina fata an gane to wallahi ni ban san yayi ba kawai sai dai na ji kawai an turo min cewa ya turo naira ɗari a saba masa addu'a to yaran nan Allah ya muku albarka waɗannan yara da Allah ya ba mu Allah ya musu albarka Allah ya ƙara musu hadda mai ƙarfi Allah ya sa su gama da duniya lafiya ba zan manta da malamai da suka karantar da ni ba kamar yadda na faɗa da farko daga cikin su akwai malam Muhammad dakoro Allah ya saka masa da alkhairi malam dakoro ya karantar da ni farkon inda muka fara haɗuwa da shi a ATC ne ina lokacin ina grade 2 ɗina a gurin Allah ya haɗa da shi yana malamin tafsiri yana shiga cikin ajinmu a dalilin haɗaka ta da shi na har kuma ta dawo bayan mun fito daga makaranta muka ci gaba da alaka ta ɗalibi da malami muna addu'a Allah gafarta masa tun kafin ya mutu Allah ya saka masa da alkhairi sannan akwai malam Musa Adam mai hula wanda har yanzu muna tare da shi malam Musa na share kusan sama da shekara goma sha biyar a majalisin sa ina karatu tun yana ta'alim a masallacin ina ne Imam Malik yana karatun Umdatul Ahkam min kalami khairil anam dalilin alaka ta da kenan ina zuwa karatun bai san ni ba ban san shi ba kawai sai ya ganni sai ya ganna da kokari da hazaka zuwa karatu sai ya jawo ni a jikinsa sai ya kara mun akan abin da yake bani a masallacin masjidin salafiya ina fata an fahimci magana so kuma har yanzu muna tare da shi muna amfana muna addu'a Allah ya gafarta masa tun kafin ya mutu kuma Allah ya sa ya gama da duniya ainihin wato lami lafiya sannan ba zan manta ba da ainihin wato al'umma ta 'yan hizba da suke kokari da gudunmawa wajen ganin cewa sun ba mu kariya a wannan masallaci gudun gudanar da irin waɗannan ayyuka muna addu'a 'yan hizba Allah ya saka musu da alheri ba za mu manta ba da ainihin wato alarammomi da suka damu baki kamar irin malam abubakar suleiman al-kullati al-lu'lu'i eh wanda shi ba muna fata Allah ya sa kafin baɗiwar haka ya zamanto igiyarsa biyu ne eh duk da zai ce na kunce mazani a kasuwa mutane ba su san cewa igiya ɗaya yake da shi ba to ai kai ka jawo kanka aka raba kan lahu saboda haka muna addu'a subhanahu wata'ala ya ƙara masa lafiya ya ƙara masa imani waɗannan ayoyi yadda yake karanta su Allah ya sa ya karanta su a jannatul firdausi Allah ya sa ya karanta su a jannatul firdausi ina jin daɗi na karatu da muke yi tare da shi kuma sau da yawa mutane suna ainihin wato jin daɗin tafsirin da muke da malam abubakar ga murya ga hadda ga tsoron allah ga taukawa ga tawazu'u ga kankan da kai domin daga cikin alherin wannan bawan allah babban malami ne ka je kai yau ka ji tafsirinsa a nan wasi a darul ilimi malami ne mai tafsiri sosai malami ne mai darussa na addini sosai amma tun da an taso tare duk da karatun nasu yanzu ya wuta namu suka ce a'a dai har yanzu kunne ba zai girma ya fi kai ba suna nan dai sun ja mana bakin nan na yi na yi ya haƙura mu jawo sai sai yana nan daram daga nan har yau mu tanadi to muna addu'a Allah ya ƙara ma lafiya malam Abubakar Allah ya sa ka gama lafiya akwai malam Abubakar shi ma wanda yake da malam Ahmad Baki Allah madaukakin sarki ya saka masa da alkhairi shi ma Allah ya biya shi da aljanna shi yake rike da makarantar mu na nan dan babu wata take cikin kamara wanda yake jagoranci a gurin Allah ya saka masa ba za mu manta da limaman mu na Juma'a ba malam ahmad muhammad gombe wanda shi ne ya ɗauki karɓi tafsirin mata yake yi a wannan guri muna addu'a malam ahmad allah maɗaukakin sarki ya saka masa da alkhairi ya dawo daga amerika na ga malam ahmad ga tarin karatu jama'a amma da ke galibi rayuwarsa ba a nan ya yi ta ba so ɗaliban ilimi ba su san shi ba yawanci rayuwarsa ya yi ne tsakanin lagos kano abuja a nan malam ahmad ya shekarunsa da yawa saboda haka sai bayan da allah ya bahi karatu ya bahi tamkini sannan ya fara dawowa gida yana zuwa gida sai aka fara ganinsa har aka fara fahimtar a hema babban malami ne mu mun jima da saninsa to sai muka ga bai kamata wannan alheri tun da shi bai tashi a nan ba kuma bai da wani guri da za a ce masallaci ne nasa mallakarsa to bai kamata mu bar shi a ce ba a moruwa da alherinsa ba wannan dalilin yasa muka yi tabinsa muka yi tabinsa muka yi tabinsa gahi da tawazu yana ta zillewa ga su baba ibrahim su ne shaida mu biyo ta can ya zille ta can mu biyo har allah ya sa ya yarda a karan farko dai muka yi taraf muka kama shi a tafsirin mata sai muka rike shi ma ku bar shi igiya ɗaya da shi za mu manna warta biyun Allah ya yarda musamman tun da ya karbi tafsirin mata ai magana ta kare insha Allah yau daga nan zamu zamu san yadda zamu mu do mu buga shi da kasa in Allah ya yarda to ya karbi tafsirin mata daga baya zai sa alim din sunan Abi Dawud sannan kuma yana jan musalla a wannan masallaci a lokuta da yawa wata ran ma ina gari zan kira shi kuma zai zo ya bada sallah Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya biya shi da aljanna sannan ga Dr. Abubakar Idris Salle kamar yadda da zuba ba Maryam ya faɗa bai ji daɗi ba amma muna addu'a Allah ya bashi lafiya Allah ya yi masa amba jikin da sauki a halin yanzu to sannan ba za mu manta ba da ainihin wato shi malam Murtala Sala Kauga ma wanda shi yana cikin limamin mu na wannan masallaci Allah ya saka masa da alkhairi akwai DPO Alhaji Safiyanu jama'a wannan DPO da yana locus ne kamar yadda kuka sani Safiyanu dpo kusan nan zai wahala a ce ba ba san shi ba daga an ce safiyanu dpo kusan kowa ya san shi ba don komai ba saboda ƙoƙarin da yake da shi wajen in ka zo mar da kes zai yi ƙoƙari ya bi diddigin kes ɗin kuma ya maka iyakacin ƙoƙari wajen adalci ni ɗin nan wa shahida shahidun min ha. na sha tura mar kesa kesai ya yi abin da duk ya dace daidai gwargwadon iyawarsa Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya biya shi da aljanna tun shekara da shekaru in dai za mu yi tafsiri to Alhaji Safiyanu yana tare da mu a masallacin nan zai zo a yi tafsiri tare da shi har a tafi tare da shi bai ƙi mu ba bai guje mu ba bai ji cewa mu yara ba ne bai kamata a saurare mu ba Allah ya saka masa da alheri Allah ya biya shi da aljanna bahaushe ya ce naka shine naka daɗin zama sai bare Allah maɗaukakin sarki ya saka masa da alheri to sannan eh to sannan yana buƙatar addu'a mahaifiyarsa bata ji daɗi ba muna addu'a subhanahu wata'ala ya bata lafiya Allah madaukakin sarki ya yi mata dan uwa godiya da nau'ukan guraren godiya suna nan da yawa a cikin mu ku nan gaba ɗaya na gode muku gaba ke ɗaya kuma ina addu'a Allah ya gode muku gaba ke ɗaya akwai Ibrahim ɗan Hizba wanda yawanci yake zuwa ya zauna a gefen nan ina jin yana nan yanzu ma ko ya tashi yana ina wannan yaron ko kun san yanzu shi ne babban jakada na a harkar noma duk noman da nake wallahi yake kula da shi kuna ganin sa dan kyamurmur da shi amanar bala'i Allah ya zuba masa wannan da kuke gani na rantsi da Allah naira daya ban taba ba ni kai ciwon kai ba yana daga cikin manyan jakaduna ku ji da kyau Ibrahim Mike Mike su ganka eh, sun sai shi amma su ta yi tashi su wannan da kuke gani akwai ranar da ya buga mun waya na ce masa lafiya ya ce kana gida mana na ce ina gida ya ce to ina zuwa da ya zo muka gaisa da shi bayan da muka gaisa sai ya ce wallahi yana zauna haka kawai ya ji ya tuno ni ya ji idan bai zo ya ganni ido da ido ba hankalinsa ba zai taɓa kwanciya ba wallahi abin da ya kawo shi kenan ba wani abu da ya kawo shi in ba wannan ba kawai ya zo ne saboda tsantsar ƙaunata da yake yi ya zo ne kawai ya ganna hankalinsa ya kwanta lokacin da nake gina gidana kun san yawanci sai a ce wanda Allah ya dan budawa kamar baya bukatar taimako kuma abin ba haka bane wani lokaci ka taimaki mai wadata yakan zauna a gumin a cikin zuciyar shi ina cikin gina gidana ya je ya kai ziyara ya dawo ya kai ziyara wata rana na gama ginin har sai har mun fara sa dan furniture zan koma kawai ranar sai buga mun waya sai ya zo wallahi naira dubu biyu ya dauko a aljihunsa alaramma ya ce ya ga tun da yake gina nan bai taba kawo gudunmuwa ba shine ya kawo gudunmuwa naira dubu biyu da Allah a saka a cikin aikin na shi ma a yi masa addu'a to ire iren waɗannan muna nan da su wani zai kira ka a waya yana sai da manja kai miƙe miƙe mana ai sai na dan bada misali yawwa wannan bawan Allah yana sai da yaduka haka kawai zai tura min yadi har gida yakan je kudu saran yadi haka kawai sai ya siyo manja ko yanzu nan da nake muku magana manjan da nake sha a gidana shi ya kawo min shi ya san cewa na fi karfin abin zan iya saya amma shi ma yana so ya yi wa malam muridi bari ya kawo shehi yar abin tabarruki haka na. na fata an bai zuba gara. to akwai irin waɗannan abubuwan suna nan da a cikin mana nan bayan Allah akwai wani bawan Allah na faɗa muku da jimawa yazo yakan zo gurin ta'alim ɗina nan wallahi bawan Allah nan Ba na so in nuna shi saboda ba na so aikin sai lalace amma har yanzu muna tare da shi ana so da yawa in mun zo karatu sai ya dan sake in yazo zamu gaisa haka kawai sai sake mun dan naira dubu daya dan naira dari biyar dan naira dubu biyu da dai shauransu muna musu addu'a irin waɗannan mutane Allah ya saka musu da alheri kamar yadda baban Maryam ya faɗa wannan kwamiti namu na media wallahi ina ne tabbatar muku gudunmuwar da mu muke bayarwa a tsakankaninmu mu da su wallahi ta gudunmuwar da wani yake kawo mana daga nesa suna ba mu gudunmawa mu ma muna ba da gudunmawa kowa yana ba da gudunmawa shi kar ku ji cewa ina ba da kuɗi ne tsoka a'a baban maryam Allah ya taima shi din idan za za a gaya muku abin da yayi kuma yake yi har yanzu wallahi ni da kai magana ma akai na ba domin idan ana kwaikwaya ko ana koyo daga gurin wasu na rantsi da Allah daga gurin irinsu na koya saboda wannan bawan Allah kamar yadda malam sari yace na mar salari Allah ya sa Allah ya ji kanka malam sari Allah ya zema wannan kuskure da kai to wallahi shi baban maryam ya min salari a rayuwarsa da shi da alhaji umar manajan alherin nan sun min salari a rayuwarsu kafin al'amarin allah ya juya shi to kaga irin wannan alkhairan bai kamata muna mantawa da su ba ba za mu manta da su ba baba ibrahim din nan duk da na yi magana ɗazu a kansa akwai lokacin da na yi tafiya zuwa saudiya na rantse da allah sati na uku har na dawo garin nan babu wanda ya leka gidana sai baba ibrahim dan Allah wannan me yake nuna maka in ka mutu a ba soyayyar ba tukunna akwai soyayya in ka mutu suwa kake tsammanin za su gaggawar tuntubar halin da iyalanka suke ciki Allah ya ma albarka irin su su ne wanda za ka yi tafiya ya san kana da wadata ya san ka bar wa iyalanka komai daidai gwargwado Allah ya hore ma amma da hakan in baka nan zai tuntuba me iyalanka suke ciki ya kamata kai in dai ba da dariɗi ba ne kai ka ga mata suwaye ne ka sani wanda suke kaunar ka ina so ku gane wannan da kyau so dan haka ni da kake ganna kana ganin na yaro aje amma dai na san ina da gemu billahi allazi la ilaha illa huwa dan haka yaro na ba mu masa na san waɗanda suke tare da ni kuma wanda suka sallama mun suka yarda ni menton su ne suka yarda ni ne zan faɗa musu ya za su kuma su yarda su bi kuma mu samu rahama da nuzu su gaba ɗaya na san kuma wanda ke mun kallon haka haka a gefe don wani lokacin ranar wanka ba a ɓoye cibiya ku ya haƙuri wasu bayanan lokacin su yin su ne yayi ya kamata mu yi su domin sau da yawa wani za ga me yasa kake hulɗa da suwa ne wai me yasa ne kake jawo suwa ne wai me yasa suwa na suke kaza sai ka rasa meye ne su suka sani dangane da alakar ka da waɗannan mutanen suna so wai dole sai sun shiga tsakaninka da su a wannan dalili amin sun ma amin malam da za ku Allah khair <laughs> so don da haka muna da alheri da yawa tsakaninmu nan ma'aikatan masallaci yan midiya da yan social media dukkanmu nan tsuntsiya ne maɗaurin ki in ka ne muka penetration din mu ma ka ji kunya wallahi saboda haka muna addu'a Allah ya ƙara mana hazaka da kwazo da kuma gudanar da addinin musulunci daga ƙarshe ina godiya ga makotan masallaci Allah ya saka musu suna ba mu gudunmawa wani lokaci suna ankarar da mu da abubuwa da yawa daga ƙarshe akwai bayan Allah da suka ɗauki nauyin yaɗa wannan da'awar musamman a wannan shekarar mun samu masu ɗaukar da'awar nan da yawa daga cikinsu akwai honorable dattuwa a lunkumu Allah ya saka masa da alheri ya dauki nayin tafsirin nan ana nunawa a kaftar tv daga cikin su akwai honorable sa'idu ahmad alkali Allah ya saka masa da alheri ya dauki nayin tafsirin nan ana sakawa a bishan kyafkyaf Allah ya biya shi da aljanna bayan nan ya turo mana da kayan abinci buhu hamsin 25 kg mun rabawa bayan Allah sannan kuma akwai ainihin wato alhaji jalaluddin arabi ya ɗauki nauyin tafsirin nan a labani tv sannan akwai honorable aminu yuguda accountant janar na gombe ya ɗauki nauyin tafsiri na ana sakawa a gidan amana radio na fata an gane sannan akwai su kansu wannan kwamiti namu na media sun ɗauki nauyin tafsiri nan ana sakawa a gidan talabijin na dmc na fata an fahimta sannan akwai gidan talab abin nan akwai gidan kamfanin abu fauzan communication abu fauzan communication a takaice dai kamfani na ne sun ɗauki nauyin wannan tafsiri ana sakawa a Afirka TV 3 Allah ya biya su da aljanna sannan akwai ina ne map radio ne ko map radio sun ɗauki nauyin ci abin nan tafsirin ana sakawa a map radio ga sunan dai mutane da yawa sun bada da gudunmawa Allah ya biya su da aljanna Alhaji Ibrahim Bura Allah ya saka masa da alheri kun ga na shigo da wani dunkule nan yiga baba Ibrahim kuɗi ne ya turo mana naira dubu ɗari uku dama ya saba yana turo mana da zakka duk shekara irin su irin su Alhaji Sa'adu mai silifas da dai shauran bayan Allah da suke tuwo mana da zakka domin mu raba marayu da kuma mabukata to yanzu ma ya turo da naira dubu ɗari uku alhaji ibrahim bura ya ce naira dubu ɗari biyu kwamitin marayu ɗinan da ake tura dubu ɗaya ɗari biyu ɗari biyar to a saka a cikin wannan asusu Allah ya biya ka da aljanna naira dubu ɗari ya ce wanda suke yaɗa da'awa ake harkar da'awa ɓangaren da'awa ma'ana ɓangaren midiya kenan muna addu'a Allah ya saka masa da alheri sannan ya ce amin albushir ni kuma za mu gana da shi insha allahu ta'ala daga baya to alhaji furan ina nan ina jira billahi allazi la ilaha illa huwa eh ina nan ina sauraro billahi allazi eh ina nan ina sauraro alhaji awwalu kala babban jakada duk shekara shi yake kawo wannan taimako Allah ya saka masa da alheri dan haka alhaji awwalu ka gaya masa lalle ina nan ina jira yau ina nan ina tsammani fa yau kan naji shiru da Allah ko kuna ganin naji shiru shiru wa to masha Allah mu ji bayani in Allah ya yarda <laughs> to kuma in na ji bayani kuma ku ji bayani ko to insha Allah arama ma zai ji bayani insha Allah arama ma zai ji bayani dan haka ga wa Alhaji Ibrahim Burabani kadai bane akwai mai damun baki shi ma insha Allah ta'ala to Allah ya saka musu da alheri yan uwa gabobin godiya suna da yawa don Allah wanda ya ji ya kamata a ce na ambato shi ban ambato shi ba wallahi wannan ba daga guri na bane daga gurin shaidan ne kuma ba zai yiwu dinna ambata wanda nake hulɗa da su a cikin wannan da'awar ba dole wasu za a ambata wasu kuma ba za ka ambace su ba muna addu'a Allah ya saka kowa da alheri Allah ya biya kowa da aljanna wannan aiki da muke gaba ɗayan mu Allah ya haɗa mu da mu da kowa cikin ladan Allah ya sa aljanna ta zama komar mu Allah ya haramta wuta cin naman jikin mu subhanahu wata'ala ya sa mu gama da duniya lafiya Allah madaukakin sarki ya albarka ga rayuwar mu da iyalan mu da ƴaƴan mu gaba ɗaya wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh akwai yaya na malam Musa bin Khalid da yazo ya tafi amma muna masa godiya da wannan ziyara da yazo mana Allah ya saka masa da alheri na yau ga Adamu Aliyu baban mana shi muna tare da shi yana cikin yan midiyar mu mun dunkule su cikin addu'a gaba daya Allah ya saka masa da alheri na eh ni addu'a shikenan ba wani abu to subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh